قال أتعبدون ما تنحتون sai annabi Ibrahim ya fuskance su da natsuwa ya ce masu yana mai tsawatar da su yanzu kuna bauta ma wasu alloli koma bayan Allah waɗanda ku ne kuke sassaƙa su da hannayenku